قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ya wannan manzo ka ce mummuna ba daidai yake da mai kyau ba a kowane abu ko da kuwa yawan mummunan ya ƙayatar da kai yawansa baya nuna shi mai fifiko ne ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali ta hanyar barin mummuna da aikata mai kyau ko kwa rabauta da aljanna